wannan tambayarsa mun karantar da mutum cewa ana cewa sami Allahu liman hamidahu a kamar yadda malam ya ce bana a cikin wannan littafi da ke gaban cewa liman zai faɗa sannan kuma wanda ba liman ba yake sallah shi kadai zai faɗa sai ce to yana suna bukatar a san cewa me ma'anar sami Allahu liman idan an ce sami'a ya ji Allahu ubangiji hamidahu wanda ya gode masa don haka sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode masa kamar kada sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zaujiha sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode masa shi kuma rabbana wa lakal hamdu ma'anarsa shine rabbana ubangijinmu wa lakal hamdu godiya tana gare ka kun ga ai a nan gabar ma akwai masu barna an zo ya ce walaka hamdu kun ga wannan barna ce lahari ne a cikin faɗarta ba walaka la bane walakal hamdu sukuni ne ba fatha bane Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu a